yau ma dai ni ɗin ce mata yau na tsaya mana ina son yi magana ne a kanmu da kuma abubuwan da ke faruwa tsakaninmu da maza saboda if it come to romance akwai abubuwan da maza suke yi ko kuma a ce akwai abin da mu muke so maza su mana they don't feel like doing it to us mun kuma sai mu ji kamar muna jin kunya ne mu ce su saboda it doesn't sound ta ya ki fara ce ma saurayinki ko kuma mijinki baby soft me ta ina za ki fara kama akwai kunya amma at least maza yadda kuke tunanin fa idan mace tana tsotson ku kuna jin daɗi haka nan ma muna jin daɗin shi yadda idan fa tana tana tsotson ka kake jin daɗi haka mu in ana mana fa daɗi muke ji saboda haka feel free she's your woman ka tsotse ta ka ji daɗin ta ta ji daɗi kana ji tana kukan daɗi kawai tana baby i love you baby ba wanda nake so sai kai baby what ma idan if she is cheating ma za ka ka ji ta ce baby wallahi ka fi sani daɗi ka gane saboda haka feel free she is your woman ka shata ka sa harshen ka ka tsotse ta ka yi mata ta ji daɗi yadda kai ma kake tunanin in ta ko da shike akwai mazan da ba su so akwai wanda ba su so amma gaskiya ni kam gaskiya ni kam Akwai ina son mutum fa saurayina ba abin da ba zan mishi ba kun ya san saurayina ne ko A tun da dai yanzu ana maganar zamani ta ɓaci ba ustaz ba ustaziya kowa yana yi kowa yana yi saboda haka malama ki mishi abin da zai ji daɗi shi ma kuma feel free idan kina son ya sokin ɗinki baby sok me ba wani abin kunya bane you both want to be happy and you, the both of you want to feel nice at least baby do this to me baby do this to me ke ma kin ji daɗi dan Allah maza wallahi mata muna da bukata fa gaskiya ya kamata ko mu roƙa ba sai a dinga mana ko a huta lafiya